This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duka a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar an tashi lafiya. Kuma ina tare ne da Ibrahim Kalmasi Garba ga kanun labaran. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya kirtaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. akalla mutane 22 ne suka mutu fiye da mutum 120 kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa jiya litini da dare a bangkok babban birnin kasar thailand sannan masu ayyukan ceto na shirin kaiwa ga tarkacen jirgin saman indonesia mai dauke da mutane 54 wanda ya faɗi a wani tsauni ranar lahadi a Papua. to kanan labarin kenan bayan labarin duniya kowace makaranta kowane asibiti kowane laibori, duk wani wuri da za a hanya wani ya je gini bisa muna nan muna bincika a hankali kuma insha Allah za a rusa don a gyara. Gwamnan jihar Kaduna ke kenan Malam Nasiru El Rufahi kan batun rushe gine-gine a jihar Kaduna. Muna da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji hira da Abdullahi Dikko Inde, shugaban hukumar kwastam ta Najeriya akan murabus ɗin da ya yi. Kada kuma a mance Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya kirtaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar wadda ta share watanni ashirin tana yi. Masu shiga tsakani a tattaunawar da aka yi a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha sun ce mr kir ya ce masu yana buƙatar kwanaki goma sha biyar don ya koma gida ya tuntuɓi ɓangarori daban-daban kafin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar wannan shawarar da ya yanke ita ce tangarɗa ta baya-bayan nan da aka samu a tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da 'yan tawaye wadda ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka igar a takaice ta shirya tare da taimakon wasu ƙasashe da dama ciki har da amurka da china da muryar amurka ta tambaye shi ko wannan na nufin kenan za a ci gaba da yaƙi a sudan ta kudu sai mai magana da yawun 'yan tawaye stephen parr ya ce da alama jagoran 'yan tawayen rick machar ya ce ya yi mamaki da yadda mr kir ya yanke wannan shawarar akalla mutane 22 ne suka mutu fiye da mutane 120 kuma suka ji rauni a sakamakon wata fashewa ko tashin bam jiya litinin da daddare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a Bangkok babban birnin kasar Thailand. Takwas daga cikin waɗanda suka jikata 'yan ƙasashen waje ne. Fashewar ko kuma tashin bam ɗin ya auna wani wuri ne da ke da gine-ginen otal-otal da kantina inda ke da farin jinin 'yan yawon bude ido. Kamarorin bidiyo sun ɗauki lokacin da bam ɗin ya tashi a daidai lokacin da motoci da kuma babura suke wucewa a wannan wuri da ke da cunkoson mutane. Jim kaɗan bayan arkuwar wannan al'amari ne wakilin muryar Amurka Steve Harmon, ya isa wurin. Ya ba da labarin cewa ya ga wakin mutane da aka rufe da fararen ƙyallaye da kuma wasu ɓangarorin jikin mutane da ke watsa a kan titi. Jami'ai a wurin ba su yi ta baban cewa an kai harin ne da niyyar kashe mutane da kuma jawo cikas ga harkokin da suka danganci 'yan yawon buɗe ido baƙi da ke wakiltar kimamin kashi ɗaya daga cikin goma na tattalin arzikin ƙasar. babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin hari mafi muni da aka gani a ƙasar tun makonni farko na gamomin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu ƙin jinin manufofin gwamnati a shekara ta 2010 da suka kashe fiye da mutane 90. masu ayyukan ceto za su kutsa cikin wani wuri mai mawuyacin fasali a yau dinnan talata don kaiwa ga tarkacin wani jirgin saman jigilar tafiya na wani kamfanin indonesiya mai dauke da mutane 54 wanda ya faɗi kan wani tsauni ranar lahadi wani jirgin sintiri ya hango baraguzan jirgin na kamfanin trigana mai lambar tafiya 267 a lardin da da ke gabas da safiyar jiya litini. jirgin samfurin atr 42 mai amfani da injinan farfela biyu an daina ganin sa a mahangar rada jim kaɗan kafin lokacin da ya kamata ya sauka a oxibil bayan wata 'yar gajeruwar tafiya daga jayufara masu ayyukan ceto na indonesia sun tsaida aikin neman da suke yi jiya litini bayan da mummunan yanayi da irin fasalin wurin suka kawo cikas ga aikin jirgin na dauke da matafiya 54 da ma'aikatan jirgin ciki har da yara da kuma kusan dala 470 da gwamnatin za ta raba ma iyalai matalauta babu wani bayani kan waɗanda suka rayu shugaba joko jokowi widodo ya gaya ma manema labarai cewa ya umarci ma'aikatar sifiri da ta ƙara inganta tsarin zirga-zirgar jiragen sama don kauce ma haɗari irin wannan nan gaba To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta ce an kashe akalla 'yan yaƙin sa kai hamsin jiya Litinin a lokacin da aka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi akan maɓuyar 'yan yaƙin sa kai a arewa maso yammacin ƙasar. a kan iyakar ƙasar da ƙasar afghanistan wata sanarwar da rundunar soja ta gabatar na cewa hare-haren da aka kai da jiragen saman yaƙi a wurare biyu na yankin waziristan sun kuma lalata ɗanbin makamai fiye da shekara guda kenan da rundunar sojan pakistan ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar taliban a yankin waziristan an kuma kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kashe ministan harkokin cikin gidan lardin punja suja kanzada tare da wasu mutane goma sha hudu an kashe ministan ne a gidansa da ke gundumar atok kimamin kilomita 100 arewa maso yammacin islamabad babban birnin kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki Mun. ya yi allah wade da harin kuma ya ce babu wata hujjar yin ra'addanci amurka ta dage kan matsayinta na cewa lalle jami'an da china ta turo su su tsare tare da matsalamba ma mutanen da china ke farautar su su koma gida su daina jiya litini ma'aikatar cikin gida ta ki cewa komai kai tsaye kan zarge-zarge waɗanda jaridar new york times ce ta fara bayyanawa to amma ma'aikatar ta bayyana ƙararra cewa aikata hakan ba tare da tuntuɓar attorney general ɗin amurka ba laifi ne wannan haƙiƙa babban laifi ne a dokar amurka a cewar wani mutum wanda wato ke bayyana ra'ayin wato gwamnatin labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya aiko mana da rahoton cewa a daidai lokacin da wasu al'umma jihar kaduna ke ci gaba da cece kuce game da shirin rushe gine-gine da gwamnatin jihar kaduna ke yi ba tare da biyan kudin biya ba a ƙarshe gwamnan jihar kaduna malam nasu rufa'i ya fito fili yana gaya wa 'yan jihar cewa duk wani mai takarda ta hakika za a biya shi diya kafin ma a buge gidan nashi gwamna malam nasu rufa'i yana wannan jawabi ne lokacin da wasu kungiyoyi suka kawo mai ziyarar mu baya a da goyon baya makarantunmu da asibitocinmu wanda an yi su ne don talaka su samu sauƙi ba za mu yadda wasu azzalumai su ci filayensu ba amma duk wanda gwamnati ce ta kuskure ta ba shi fili da takardu kuma kafin ya gini ya samu daman gwamnati kafin ya gini dole ne gwamnati ta biya shi diya kuma ta ba shi wani saboda haka muna nan ko ina za a yi wannan gyara sai an yi bincike an tabbatar da wayanda suke da takardu da wayanda suka yi gini da izini. To ko me dalilin gwamnatin jihar Kaduna na buge gidajen da aka gina a makarantar alhuda-huda ba tare da ta ba su diya ba? Abin da ya sa muka fara da alhudahuda huda college a Zaria. duk wayanda suka yi gini a Wuda Wuda College ba su da takarda ba su da izini shi yasa muka fara da su amma muna nan kowace makaranta kowane asibiti kowane library duk wani wuri da za a hanya wani ya je gini bisa muna nan muna bincika a hankali kuma insha Allah za a rusa don a gyara wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka kai wannan mubaya a dai sun faɗi dalilinsu na marawa gwamnatin malam nasiru rufain baya Alhaji Haruna Alhassan 313 shine shugaban kungiyar direbobi ta NURTW da ke cikin waɗannan kungiyoyi. Dalili na wannan zanga-zangar lumana diyayin da ɗan adam yake yin wani abu idan kuskure ne a taru a gaya mashi idan gyara ne a nuna godiya. To sai dai fa wasu matasan 'yan siyasa a jihar ta Kaduna irin su Muhammad Bello Ilyasu na ganin akwai lauje cikin naɗi game da wannan ziyarar goyon baya. abin kunya yau wai an tara yara an hana su sana'a ba a ba su aikin yi ba in banda rushe-rushe kun ce za ku kashe bangan siyasa amma abin mamaki alkawarin da kuka ɗauka gashi kun taro yara ba aikin yi sun toshe hanya wai sai malam sai malam sai malam kuɗin talakawa wanda aka yi tattali saboda a taimaki talakawa shi suka ɗauko suna kamfen suna rusa mutane gida isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. Mun gode Isa. Shugaban hukumar kwastam Abdullahi Dikko Inde ya yi murabus bayan ya yi shekaru shida a kan wannan mukami. Jim kaɗan bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi bikin jinjina wa shugaban hukumar kwastam ɗin a jiya Litinin, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya samu damar zantawa da shi Abdullahi Dikko Inde. Kafin ku ji abubuwan da shugaban hukumar kwastam ɗin ya ce sai da shugaba muhammadu buhari ya yaba wa dukko inde akan nasarorin da hukumar kwastan ta samu a shekarun da ya jagoranci ta furka karin kudaden haraji da kawo sauye-sauye na zamani wanda ya inganta al'amuran hukumar idan aka kwatanta da sauran takwarorinta na duniya baki daya inda shugaba muhammadu buhari ya masa fatan alheri akan ayyukan da zai yi gaba na rayuwarsa bayan kammala kwarkwarin bukin ne na tuntuɓi abdullahi dukko inde na je kafin in rubuta wannan takarda na zanna da shi eh, shugaban kasa ya yi mana mutunci gaya domin bayan ya fahimci kusan abubuwan da na yi ya abin nan ya yaba kwarai da gaske kuma ya ce mana ya ce to eh, saboda yanayin yadda kasan mu take ya ce duk abin da kai man bayani rubuta shi ka kawo mani kuma ka nuna cewar lallai ka kake son ka tafi ba kuma da wani matsi ba ko wani abu to na rubuta mashi cikin yadda Allah ya bani takarda ta yabo kuma ya ce lallai in zo mu yi hannu da shi saboda duniya ta ga cewa lallai ni ba kurata aka yi ba ni ne da kaina bisa ƙashin kaina saboda aikin da na yi na ƙasa ina son in huta to yau din nan na je na same shi a cikin irin ɗan hoto ɗin nan da ake ɗan dan bidiyo haka cikin aiki na na dunkule shi na shekara shida Ah, da ya mana godiya ni kuma na ba shi kyautar wannan to ya yi ji daɗi kwarai da gaske ya yi ba ya gode kuma ya ce kofar ah, shi buɗe take duk sanda nake da shawara ah, ba ni da shamaki in zo in yi mashi saboda in ba shawara saboda yanayin aikin da ya ga na kware a bisa shi to ko menene dalilin da ya sanya a daidai wannan lokacin da kai kake ganin lokaci ya yi ka aji ake yawa to ai ka gani in ba a matsa abu ba zai shiga ba kuma shin shi ne za mu ci alhamdulillah don in mutum bai san da zai ci alhamdulillah ba to ai kaga akwai matsala ah, kuma alhamdulillah din nan ba wai a'a ah, abin da kai kai makanka ba abin da kai makasa da kuma abin da kai ka tabbatar da yana kana da shi a ƙasa idan yau zan ce sai na tsaya har sai an ce in tafi ko kuma sai na tsaya har lokacin da na ritaya yana nuna cewar abin da din na ba wai bai da goyon baya kamar abin da ake kira back up a turanci cewa ba mu waɗanda za su ci gaba da yi kuma ba yi ingancin da nake tunani ba amma insha Allahu yaran da na ɗauka ina da tabbacin cewar nan da shekara talatin gidan custom bai da haufi wannan na cewar a yi account bai ɗaya na gwamnati mutum alif dubu da goma muka fara yin wannan gwamnati ma ta sa a koya daga gare mu saboda haka babu haufi Ah, babu shakka da cewa wai custom a mu muna ma gaba da wannan komi kuɗi su ta tahi asusun gwamnati babu tasha ba inda suke tsayawa so ga duk abin da aka kirkiro yanzu mu muna gaba da shi kusan ka ce kana nan kana koma gehe guda kana kallon yara suna abin nan to alhamdulillah shugaban hukumar kwastam mai barin gado kenan abdullahi diko inde umar faruk musa muna amurka a abuja nigeria Haka ne, ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai a kimtsa a saurari tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da kuma mu a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai gaskiya ne gwamnan jihar Kano Sabo Abdullahi Umar Ganduje ya nace dole lalle sai ya kashe kusan naira miliyan mai tan wajen gyaran gidan mataimakinsa bayan kuma an ce gidan da mataimakin nasu yake ciki a yanzu ya fi gidan da ake nema a yau ma din haɗuwa to kafin mu kai ga maganar kano bari mu gama da maganar adamawa inda can ma maganar kashe naira miliyan mita ake yi domin wai a baiwa malamai gara basa su je su yi wa jihar addu'a samun zaman lafiya abin da ke fusata mutanen jihar ta adamawa irin su barista joshua sunday igra inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cewar gwamnati ta zo tana magana za ta cire kuɗi ta ware makudan kuɗaɗe wajen miliyan ɗari biyu domin a ba malamai su yi addu'a ni dai a gaskiya iya sani na ban taba sanin ana biyan addu'a ba kuma al'umma ta adamawa a ce wai mu kafin a samu malaman da za su zo su taya mu addu'a domin ubangijin Allah ya fishe mu daga wannan masifa na boko haram sai dai an biya su to a gaskiya ban san ko kaman jihar borno biliyon nawa za su kashe ba da kuma yobe wannan ya nuna gwamnati akwai matsala haka to wannan fadi tana faruwa ne yayin da har yanzu ba a gama warware jayanjar da ke tsakanin manyan kusoshin wannan jihar ba da ke neman tasiri a harkokin yau da kullum na jiha din kamar yadda za ku ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da muke saurare tsakanin lawal ahmed da kuma husaini gambo bello na kura wanda ke cewa ai tun lokacin zaben shugabannin majalisar dokokin adamawar abin ya samu asali dukkanin ku zamu dawo bari mu taba wani batu shine na batun kan cewa zaben majalisar dokokin jihar adamawa na kakaki an zargi shi zuwa mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da taka musamman ma wanda ya tunani kan cewa shine yake so ya zama kakaki amma sai kuma gashi bangaren su wanda kuke gani kamar cewa a bangaren yako ne su suka ci nasara barin baka amsa kabiru miji yawa na farko idan ka tambaye shi kabiru ne dan gidan jauro ne dan jauro ne dan yar jauro ne jauro na za daya ne na eh, zuwa ina zuwa misali dai kana ji ko me ya hada tsohon mataimakin shugaban kasa da zaben jiha ana zabe a abuja speaker da senate Ne zai kawo shi ya zo ya ce zai sa bakin shi a zaɓe abu ne wanda kullum idan ka tashi batawa sai a ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza saboda allah da annabi mutumin da aka bashi a zaɓe ya raka wanda zai je tsaya zaɓe a zaɓen bankin duniya shi kada ya ya wakilci shugaban ƙasa ya je dawo da wannan zaɓe wannan ya ce zaɓe to amma ne yana zuwa menene zaɓe zan baka lokaci speaker na da masu zan baka lokaci to amma lokaci ji abin da ya faɗa amma me yasa lokacin da ku kurka bangaren kuka eh, ganin kan cewa kun kada bangaren a tuku kuka ta murna wato lokacin da aka da rufai na gombe wato abin da ke faruwa kasan siyasa a kullum ka bar masu yi su yi ta kaga da aka zo siyasa na speaker mun sha gaya mutane cewa abu ne da ya zaɓi 'yan majalisa ku bar 'yan majalisa je su yi kayan su a takaice mu a jam'iyyance ba, mun kira su gaba ɗaya mun ce dukan su ku 'ya'yan jam'iyyar APC ne duk mai son neman tsaya takarar speaker je tsaya kuma ku kuke da ƙuriya duk haka muna ba da shawara kar wani daga waje ya shiga wannan magana a kashin gaskiya ina son gaya maka siyasa tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku abakar dan siyasa ne ba ba gari a ciki amma problem nashi shine yaran gidan shi magwa ba shi ba sa gaya mishi gaskiya bai kamata a ce lokacin da aka zo magana speaker na house of assembly a ce sun sa shi ya sa bakin shi a ciki ba saboda ya kira meeting akwai mambobin da ya kira a gidan shi ce soko su bar mu wane so wannan abun shi ya sa wace suka yi suka ce tunda ya fi son wane za ka kada wanan shine problem da muka samu kaga da a lokacin bai sa bakin shi ba maybe ba mamaki wanda yake so din naturally ya zabe shi amma kasancewa yayi appointing ya ce dole ku bar mu wane shi sa su kuma suka ji za su kada wani su ga zai faru kaga irin wannan kaga wannan a siyasa a takaice kaga sun a takaice sun yar mishi da mutunci shi da yake da shi na siyasa saboda bayan da za a yi ka sani wannan abun a matsayin ku na yaran sai ku bai shara idan ka dade kar ka shiga magana saboda magana ne yara kuma wallahi a siyasa duk lokacin da ya kake da shi idan ka nuna ka fi son daya sauran za su taru akan daya don haka ya kamata da wani lokacin ya ce ba ruwan shi ya ce musu dukan ku kuje ku na ne duk wanda ya samu nawa ne ku zama goma sha biyu but amma aka sa shi yaran tufan kanshi da daya shi yasa sauran ai da masu hudu ne su uku ne sauran sai suka hadu suka mara mutum daya suka tafi don su tabbatar cewa wanda yake son bai samu ba wannan shi da abin da ya faru kana kara karka rage ai kai a matsayin ka na shugaba ne a jam'iyya kake magana ni a matsayina na shugaba da makon san citizen kuma mai ra'ayin a zabi cancanta a kowane lokaci abin da nake faɗa kan kenan ko ba gaba ba jam'iyya ba mutum amma jam'iyyar mu ta kawo membobi waɗanda suka zama za su zaɓi shugaba ko ba gaba ne a kullum aka ce shugaba yana da bukata a sa shi ya duba wane ne ya kamata ka fahimta tsohon mataimakin shugaban kasa ina daɗa jajjada maka yana kiran yaran gida yaran gida wane ne yaran gidan nan wanda ba za a mai shani sunan su ba yau idan aka ce in kira yaran gidan da suke bata gidan yako zan iya riga suka mata nan eh, ah, na ah, zan iya riga ma talata ah, amma ba kiran sunan nan ne ba zan kiran suna ba misali zan kira ma talatin don na zuwa ba kiran suna na yadda ko yanzu ma da aka kife eh, gwamnan mu kam ta ina fitar da kanshi ne ai ta hanya guda biyu na farko za mu gode wa gwamnan mu na yanzu Muhammadu Bindo Jibrilla na farko farko ya rage albashi shi na biyu abun da ya kokari ya kauce din nan kife wanda aka yi da akan ma maganar shiga jirgi yace tiket ne kawai za ka kamar ina zuwa dai maganar shigan da tsohon mataimakin shugaban kasa ko yaran tsohon mataimakin shugaban kasa wannan ana neman sanadi ne kasa da yana lokaci ai lokacin da pdp wanda rabo husaini kai eh? kamanta manta a ah, muna amfani da lokaci ah, kamar da ka tabo kan cewa ah, shi gwamna ya ga ya samu ya kwaci kansa kamar eh. yadda kai da kan cewa amma ka kamata kan cewa cikin waɗanda ya nada a cikin tawagarsa ko kuma su tafiya da shi na farko dai babban jami'in gidan gwamnati da gidan ya kai fito a siyasar APC akwai jami'ai da dama a yaushe ya fito ai sai ka lissafa idan ka aifi ɗanka don ya je ya yi gemu ya rarrafe ya tafiya don ya je gidan wani wani abu ne ai za ka duba ka tabbatar da cewa duk waɗanda suke gurin wanda yanzu aka ba su mukamman mutum ɗaya ne zan cire maka wa ba dan gidan tsohon mataimakin shugaban kasa ba wa daga cikin su to bari mu taba wani batu jihar adama dai kamar da ake jiha ce da Allah albarkace ta da manyan mutane amma koyaushe aka jana dambarwar siyasa in wanne ya kare wanne shigo suna ganin kamar cewa shi hannu jihar ma ci gaba na farko Ahmad Lawal da yau ga ka ga bangarorin da ke jayayya ko kuma ga bangarorin da ana ganin kan cewa su ka iya kawo matsala a sabuwar tafiyar nan me zaka fadawa ga ka ga bindo ga kuma shi a teku abin da zan faɗa ka san tun lokacin da muke kamfen ma in ka duba na sha faɗa na ce ma ƙananan mu ƙananan mu muke ja fitina adama karka kara karka rage kuma mu muke hada manyan fada su. ai gwamna ya sha fadan ya je kamfen yana gaya mutane shi fa a kamfen da yake na bai da ubangida. ubangidan shi shine Allah sai kuma talaka za su bashi kuriya wannan ba so ɗaya ba so duk da muka ji kafin abin da ke faɗa don haka yau wani ya fito ya zo ya ce maka wai shi ubangidan shi ne a siyasa bai mar adalci ba wannan maganar gaskiya ne amma ina so in gaya maka sani cewa shine shi Umaru Bindo Jibrilla talaka sun zabe shi da ikon Allah a general election kuma yana da niyya zai ma talaka aiki kuma ya ce dukkan mutanen nan guda biyu da suke ake suke magana nan iyayen shi ne ba wai magana iyayen gida ba ya dauke tankar ka haife shi kuma dukkan su zai musu biyayya daidai gurgudu da Allah ya bashi don haka ni ina ina so in ja mu mutanen 'yan siyasan jihar adamawa abubuwa da muke na hada wannan na fada wannan fada ba zai kai mu gaba ba saboda kullum idan ana fada ba inda za mu je in ka duba yanzu sai ka samu ya mutane da suke gidan atiku da mutane suke gidan yako a kullum ba su ga cewa an shirya saboda idan suka ga an shirya maybe bukatar su ba zai biya ba ko mu kanana yasa samu muke wannan abun to kira da nake shine ni ina kira ga gwamna ya sani duk wani babba ba masu biyu ba duk wani babba da ke adamawa ya dauke shi tamkar uban shi kuma ya je ya nemi shawara saboda shawaran da wannan zai baka da shawaran da wancan zai baka sai kai ka je ka zo na matsayin ka na gwamna ka yi tunani wanne zaka dauka ne zaka yi don haka ba wai su biyu kadai ba ba magana atiku da ku muke ba muna magana dukkan da taɓin adamawa idan bindo ya haka ya tabbata ya haɗa kan manyan nan gaba da na son tabbatar maka maganan faɗa da kuma kuma ina son kira shi ya daina karɓan gulma a zo a ce mishi kam na yaku sun ce ba sa son shi a'a kam na a ce sun ce ba sa son shi in ba ya daina wannan ba wallahi shi kan kashi ba za ba shi mai mulkin ba don haka ni abin da nake son gaya shine duk mutumin da ya zo ce wani baya sona ka ce ya je ka je ce mishi je ka Allah ya mishi albarka mulkin na Allah ya bani kuma zai abin da Allah ya ya sa ni akai in sauki aikin da bani amma in bai hana masu kawo gulman nan ba suna kawowa wallahi shi ba inda zai je to ku sai kaji abin da ya faɗa yau ɗin me zaka faɗa musu ni shawaran da zan bayar ai amin lawan ya manta ai waɗanda suka kawo fitina a adamawa har aka wayi gari aka ce kudi an rasa naira miliyan dubu tamanin da wani abu a binciken kwamitin babu omar fada ne da aka rinka a gidan yako fadan jam'iyya fadan wannan munafurci tsakanin wannan da wannan a cikin gidan ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa Vindo zan bawa shawara. Abun zan bawa Vindo shawara a yadda na farko ya abu daya ya ce ya yafe kuɗi kashi hamsin albashin shi. Na biyu ya ce bara a sake ɗauko hayan jirgi miliyan 25 ko miliyan 15 ba tiket za a rinka saya ana bashi. Na uku duk abun da aka sa ya sa mutum aiki a kai ya je ya duba kafin in ya ba da aiki ya rinka bi yana dubawa domin ya tabbatar da an yi aiki da adalci kuma ya rungumi talaka hannu biyu ya bude kofan gidan shi ya samu rana a sati ko a wata ko kuma so uku a rinka budewa domin talakawa su rinka zuwa yana sauraron kukansu ba wai waɗanda aka bawa matsayi ba na uku shugabannin adamawa ya duba matsayinsu kowa yana da matsayin shi akwai wanda yake da national connection akwai wanda yake da international collection wanda zai iya kawo mana albarkatun waɗansu ƙasashe domin adama ta bunƙasa gurin kamfanoni ta bunƙasa ko mutum yana apc ko mutum baya apc duk wani jam'iyyar da kake in kai dan adamawa ne ka guda ɗaya ne abun da zai kawo adama ci gaba to jama'a kun ji yadda da muka fafata a cikin shirin na tsaka mai wuya a tsakanin wasu kososhi ko majigogi a jam'iyyar da ke mulki a jihar adamawa to jam'iyyar apc to muna godiya ga shi alhaji ahmad lawal wanda ma shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta apc adama da kuma ɗaya daga cikin yan gani karshe na atiku abubakar wato yana nufin honorable husaini gambo muna fatan kan kamar da suka zo muka ba fata za a koma gida lafiya da fatan kuma kuma masu sauraro za ku ci gaba da sauran sashen hausa na murar amurka nako ibrahim abdulaziz to a gaishe ku malamai to wannan shine karshen wannan muhara kan batun jihar adamawa akalla dai a yanzu a makon gobe allah ya kai mu kano za mu leƙa mu ji tasir rigimar kan batun kashe kusan naira miliyan 200 wajen yi wa gidan mataimakin gwamnan jihar kwaskwarima. mala aliyu ba ta ma gidan da yake ciki ya wannan wanda yake ciki ba to eh. in haka ne ba sa ita salon ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ya so kuɗin a zuwa sa su cikin wani sashen da zai tuntuɓa al'umma tuntuɓa al'umma jihar kano da ƙasa gaba ɗaya. malam aliyu ai tsarin mulki tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan kano wannan tsarin mulki ne ba shi dama a tanadar mushi gida a tanadar mushi ofis a tanadar mushi kuma aikin yi wannan duk tsarin mulki ne ya da wannan damar malam ali ai wata gwamnatin ko gas sawu ba gidan da gwamna da mataimakin gwamna da ko gas sawu tana kashe fiye da wannan kuɗin amma idan adana fito da irin wannan a kawai tattali na gida za a kashe miliyan ɗari da tamanin ɗan shara an ce su je su zauna sai an tantance su dubu biyu kuma asibitoci da suke buƙatar magani wa'yansu lafiya suna ba da kuɗi wa'yansu wurare ana su musu magunguna. to haka ne to sai a tsimai zuwan wannan muhawara kan jihar kano in allah kai mako mai zuwa daidai wannan lokaci yanzu bari mu yi ban kwana tare da godiya ga bakinmu na adamawa lawan ahmed da honorable hussein gambo bello na kula tare da musamman kuma wakilinmu na can adamawa ɗin ibrahim abdul aziz da ya ja igiyar wannan muhawara ɗin da muka ji a madadin su duka ne ne mustapha sakwato a washington to kafin mu karkar wannan shirin ga takaitattun labarai shugaban sudan ta kudu salva kir ya ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ta shafe watanni 20 tana yi akalla mutane 22 ne suka mutu fiye da mutum 120 kuma suka ji rauni a sakamakon wata fashewa ko tashin bam jiya litini da dare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a bangkok babban birnin kasar thailand masu ayyukan ceto za su kutsa cikin wani wuri mai mawuyacin fasali a yau dinnan talata don kaiwa ga tarkacen wani jirgin saman jigilar matafiya na wani kamfanin indonesia mai dauke da mutane 54 wanda ya faɗi kan wani tsauni ranar lahadi to allah ya kyauta masu sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin A lokacin za ku ji kokawar da direbobi suka yi akan yadda hanyoyin Najeriya suka lalace. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC, Jummai Ali ce ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.